Duk da matakan da kwamitin a ƙarƙashin jagorancin gwamnan bankin Ghana Ernest Addison ya ɗauka domin daƙile faɗuwar darajar CD ba su haifi ɗa mai ido ba. Kamar yadda rahoton Bloomberg ya nuna, darajar CD ya faɗi da kashi 3.3 cikin 100 inda canjin kuɗi na dalar Amurka ya kai CD goma sha a Accra. Rahoton ya ce CD ya faɗi da kashi 45 cikin 100 mafi girma tsakanin ƙasashe 148. Yayin da nake haɗa wannan rahoton, dala ya kai CD goma biyu a Accra. Watanni biyu kenan ƙasar na tattaunawa hukumance da asusun lamuni na duniya wato IMF domin samun lamuni na dala biliyan uku cikin shekaru uku. Asusun na IMF na tafiyar hawainiya wajen amincewa saboda yana buƙatar tabbatar da tsarin ɗorewar biyan bashin. Mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmudu Baumiya ya ba da wasu dalilan da suka kawo faɗuwar darajar sidin. we had to undertake a major banking crisis reform. Ya kamata mu magance matsalar da bankuna ke fuskanta inda muka haɗa wasu bankuna suka zama ɗaya. Hakan ya sa mun kashe kimanin dala biliyan bakwai domin mu kiyaye tsarin bankunan ƙasar. sai annobar corona ya zo a 2019 kafin mu farga kuma yakin ukraine ya ƙara mana masifa waɗannan dalilan ne masu fashin baki akan harkokin kuɗi da tattalin arziki ba su amince da su ba kamar yadda hamza adam Tijjani masani akan tattalin arziki ya ce mu daina zargin fadar rasha da ukraine da covid ina jin cikin ripotin imf sun nuna mana cewa faduwan darajar cd bai da alakantuwa da fadar rasha ko kuma covid tattalin arziki ne da yake gwamnati ya kasa wasu wurare da da dama shi ya sa sidin ya kara eh, darjan shi ke yawan faduwa na farko shine irin gine-gine da ake yi cikin Ghana abin da ya shafi gina makarantu tituna hospital da sauransu mafi yawanci masu wayannan gine-gine duka turawa ne kuma yarjejeniya da gwamnatin Ghana ke yi ana yi ne bisa kudi na dalar Amurka sa'annan kuma na biyu shine tattalin arzikin kasar Ghana mun fi dogaro kan kayan da ake shigowa da shi gida fiya ga kayan da mu muke kaiwa kasashen waje muna sayarwa na karshe shine lamari na ba basussuka da kasar Ghana ta tara. Al'ummar gari sun bayyana korafinsu game da faduwar darajar kuɗin ga harkokinsu. Every day kuɗin na sakewa kuma ana kara kan kuɗin. Ni dola na 83 mana ban tafiya kuma kuma ba zan sai kaya ba domin an zuwa rai. Yau da safe na sai dola 12.6 12.60 pesos. Kuma ban da choice don na gan ba yana zuwa kasa gaba da shi. In ka siya abu da safe kafin bar ka buga bai kai kayan da muke siyo duka at a loss. Kwarai kwa CD dai ta faɗi. Ka gan ma yanzu ruwan leda da ake sare shi 20 pesos yanzu ya koma 50 pesos. Kawai ma yanzu da ka siya ka ajiye coins ka gaje da paper don abin 50% 20% ya kuma 1 cd a ƙarshe Hamza Adam Tijjani ya nuna cewa duk matakan da gwamnati ta ɗauka na ƙara farfado da darajar cd na kan hanya amma ya ƙara da waɗannan shawarwarin na farko ya kamata gwamnati ya kula da yawan kare-karen farashin kaya na yau da kullum kuma wannan kan ayi ayi to ya gamata a inganta lamari na noma sa'annan kuma kayan da muke kaiwa kasashen waje ana sayarwa ya kamata ana yi ana sarrafa su fawa yadda za a yi kiman wayannan kayayyaki duka yayi yawa a iya ana samun makudan kudade sa'annan kuma ya kamata gwamnati ya kula da irin yarjejeniya da ake yi ma wayanda ke zuwa muna gine-gine a ringa yi da sidin gana, sa'annan kuma na biyu wato kamfanoni da muke da su ya kamata a kula kudi nawa ya kamata su fi da shi cikin gana karshen wata karshen shekara ko ko karshen sati shin ya kamata su canji kudin zuwa kudin dalar Amurka ko kuma sidi ne ya kamata a fita da su ranar Laraba 19 ga watan Oktoba ƙungiyar masu saye da sayarwa na na Ghana wato Guta suka fara yajin aiki a birnin Accra domin muntsinin gwamnati ta gaggauta magance matsalar faduwar darajar sidin. Idris Abdullah Baƙo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.